Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkada kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku ni Hauwa A Usman Jitta nake jagoranta shirin a halin yanzu kada ku manta da danna mana subscribe liking sharing da kuma comment muna nan ne tafi a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na sa'adatu waziri gombe idan mai sauraro bai manta ba a cikin shirin mu na baya mun tsaya a daidai inda fati ta zo ɗakin faruk inda har suka ɗan yi musayan kalamai daga ƙarshe ta tafi ta bar shi cikin tunani inda yake tambayar kanshi shin da gaske son fati yake to idan ko haka ne tabbas zai tambayi falo idan kuma da gaske son nace yake yi ya zai yi shin yaya ita fatin tana son shi daga ƙarshe har ya ɗaga kai ya kalli hotonta da ke jikin bangon ɗakin shi yana faɗin i miss you dear to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora da izinin allah bismillahirrahmanirrahim dangin juna abba ya kiran faruk da fati ya ce ya kamata su je su kirfi su gaida yaya babba tunda ba kowa sai su kaɗai tunda zubaida da muhammad suna makaranta washe gari suka shirya suka tsitsa raba da za su kai mata faruk ya shigar hausawa don da wuya ka shi ya shiga da ba ta hausawa ba sai kuma ƙananan kaya kasancewar ya yi zaman turai ba ƙaramin kyau ya yi ba wani voyar ne a jikinsa dark blue shi da hula gashin kan shi ya kwanta gasa jin nan nashi sai sheki yake tana kallon fuskar shi zaka san yana cikin nishadi da matsanancin jin daɗi ta shirya cikin bakar hijab yar dubai mai gyale farin flat cover ne a kafarta zuciyarta cike da murna na za ta je ta gwagwanta a kirfi a hankali ta tako zuwa kofar mota ya kura mata ido ko ina na jikinta kadawa yake duk da kasancewar hijabi ne a jikinta amma hijabin bai hana halittar jikinta bayyana ba ganin da ya yi ta matso dab da shi ya sa shi sun koyar da kai ta buɗe gaba ta shiga ta kalle shi tana faɗin hello brother ko kallonta bai yi ba ya ko da kai gami da murmushi ta ji zafin yadda ya mata aranta ta ce wannan uban yan girman kai dai ba zai canja hali ba har ya ta da mota ta ce yaya please ka yi min haƙuri wallahi na manta hansar ɗina a ɗaki zan je in ɗauko ta oke to ki sauri ta shiga cikin gidan a ɗakinta kan CD ta ajiye garin sauri ta ɗauka hannun ta ya kunna CD. nan da nan kiran inda ya so matashi abinka da mazari sarkin rawa sai ga fati na rawa tsawon minti biyar yana jiran ta shiru sai can kunnen shi ya jiyo mishi kiɗin hello brother na rani mukuraji da kuma salman khan tere cunariya cikin hanzari ya nufi ɗakin rawar da ya ga fati tana yi ba ƙaramin mamaki da sha'awa ta bashi ba shin fati wace iri ce ne daga barin ɗauko hansar sai kuma rawa har haka ya kura wa jikinta ido ya ga yadda take lankwasawa a ran shi ya ce lallai yarinyar nan akwai vodi. ganin tana ɓata musu lokaci Ya sa ya je kashe siri ɗin Fati ta jiyo da sauri ta kalle shi ko magana bai mata bai fita ta bi shi yaya yaya tana kiran shi amma ko jiyowa bai yi ba ban yi laifi ba ma ya aka ƙare balantana yanzu ya yi. ta kama hanyar fita har ta kusa sauka step din sai ta tuna da bata ɗauki wayar tata ba ta sake komawa ƙarar da ta wayar tata na yi ne kamar zai tsaga mata kunne ta ta saukowa da gudu tamkar kafar ta za ta cire ta isa motar tana hage ta kalle shi tana faɗin yaya am so sorry fuska ya ɗaure yana faɗin ni kam ki rufe mana mota mu tafi kina ɓata mana lokaci jan kofa ta yi ta rufe kowa ya kama hanyar gabansa ba wanda ya kalli wani bare su yi magana kafin su bar garin bauchi wayar fati ta yi kara sunan da ta gani ne a jikin wayar ya yi matukar ba ta mamaki tun da ya tafi ba su taɓa yin magana ba sai yau wato ya yi alamin cikin sauri da murna ta ranna wayar ta daga ya yi bature sai yau ka waya kana ina ne ka dawo ne ya yi sai yaushe za ka dawo wallahi ya bature na yi misin ɗinka kullum sai na yi kuka na rashinka kuma ba mai lallashi na Allah ka dawo ka tafi da ni don Allah Allah zan yarda sweet brother zan bi ka sai yaushe za ka dawo sai yaushe kaga waya kawai kaman amma duk sai na ji ban da matsala kaga waya ka da wuyar samu ko na nema ma ba na samu okay take care of yourself bye ta je da sauri ta kalli faru tana faɗin ya bature ne ya mun waya wallahi har na manta da wani ɓacin raina kallon ta kawai ba tare da ya yi mata magana ba ganin haka ya sa ta share shi don kuwa bata ga mai ta mishi ba yanzu kam lokaci ya wuce da za ta sake ba shi haƙuri don haƙuri ba shi da amfani a wajen shi ta lura da yi faruk miskili ne haka ra'ayinsa yake in ta biye mishi sai sun yi faɗa kullum nan ta kira maryam suka sha hirarsa a waya sannan ta ce mata idan ta da daga kirfi za ta zo mata weekend direba zai kawo ta nan suka yi sallama da maryam ta jiyo ya yi faruk wai maryam tana gaishe ka Nan ma shirin ya mata shi fa har yanzu ya rasa mai yasa yake share fati na ɗaya baya ƙinta baya jin haushinta abin da yake damun shi shine zuciyar shi da ba ta wani zance sai tunanin fati hakanan yana ƙara share ta nema saboda yana jin haushinta na me yasa ba ta son shi Mai yasa ba ta son shi kamar yadda yake jin santa hakanan ta fi son al'amin da maryam anya fati ta san ina son ta akan duk wani abu na duniyan nan kuwa kai da ta sani da bata min haka ba to me yasa take cewa ba na son ta ko bata gane ba bane ba har yanzu amma zan yi kokari in nuna mata son da har sai ta ce in rage to amma in Habib ya ce wannan ne so ya zan yi kenan ai kuwa da bai karsa tunanin da yake ba ta katse mashi tunani wallahi yaya ban ji daɗin yadda na ce maka Maryam da Al'amin suna gaishe ka ka share ni ba in har ni kana kina su ya kamata ka so su don ko ni aka bawa sakon ne shi yasa kake amsawa amma nan gaba zan yi kokari in ga na ki amsar sakon gaisuwarka ya katse ta please my dear ki min shiru baki san abin da ke damuna ba ba na son magana ita Maryam ko Al'amin ba su san layi na bane ba da ba za su iya kira na su gaishe da sai sun baki sakon gaisuwa shiru ta mishi sai dai kuma ba za ta iya mishi shirin ba sai ta mayar mishi da amsa sau da yawa fati tana so ta nuna Faruk ita ba fa masifaffiya ce sannan tana da jan ajin da ya dama nashi to sai dai tana masifar ganin girman shi kasancewar kaf family ɗinsu shine babba haka nan ta san faruku na ƙaunarta sai dai akwai abin da yasa yake mata haka yanzu yaya kana nufin su maryam ba za su iya bani sako in gaya maka ba ai ko bare zai iya bani sako a gare ka saboda mu dukkaninmu dangin juna ne kai ne dai kake ƙoƙarin tsame kanka a cikinmu ko ma dai me kake nufi ni dai na san soyayyar waɗannan mutanen ba za ta taɓa fita daga raina ba kuma ko gobe suka bani sako sai na faɗa sai dai in ka ƙiji ni ba fati na so matsanantar da kike wa al'amin da kuma maryam iye me ka ce kana nufin katsan al'amin da maryam ni dai ban ce miki ba ban kuma faɗi haka ba me kake nufi da katsani soyayyar da nake musu ko ni ɗin je dai katsana ya tsaye da motar ya kalle ta sosai yana faɗin ni dai ban ce miki na tsane su ba ban kuma ce na tsane ki ba asali ma duk duniyan nan babu wanda ya kai ni san ki fati wata irin kasala da mutuwar jiki da kuma rashin kujari ne suka sauka a jikinta sanadiyar kiran sunanta da yai. anya ta taɓa jin ya kira sunanta irin yau sai dai ta ji tamkar duk duniya babu wanda ya iya kiran sunanta kamar shi ya kaka ita da cewa saboda haka ki je ki yi tunani ni ban ce na tsare su maryam ba maganar da na faɗa in har baki gane ba to shi kenan tunda ki ki taɓa gane abin da nake nufi ba duk ya kashe mata jiki da kalamansa hakika ya bata a samun dole sai ta gano me yake nufi sun isa kirfi wajen karfe goma sha ɗaya na rana sun iske gwaggon su lafiya kuma ta yi minna ganin su sosai ganin suleiman yana gida ya sa suka fita da fati domin ya nuna mata gari daga nan kuma sai su dawo cikin gidan kakanninsu na gurin uwa wannan fita ta su ba karamin ciwo ta yi wa faruk ba gwaggo ta ce wa faruk gaskiya yanzu ya kamata a ce kun yi aure daga kai har kannanka duk kun girma a gida ga abokananku don har sun hayayyafa ya ce gwaggwa za mu yi lokaci ne ta ce haka ne amma yarinyar nan ya kamata ta bar karatun nan in ya so sai ta ci gaba a gidanka a agwagwa a bar ta gama gaskiya ya isa haka tana dawowa za a yi shi shi kuma yaron nan in ya dawo sai ya nemi tasa ni dai da zai yarda da sai ya nemi shuguna in ya so wannan kuma suleiman sai ya auri zubaida kaga kenan duk kun auri dangin juna faruk ya tsinci kanshi da faɗin gwaggo wace ce kuma shubinki kuma na. haba gaggo ya ce yana son ta ne a'a bai ce ba ni ce dai nake ganin hakan ya dace gaskiya goggo ki bar su in sun haɗa kansu to in maryam ɗin ma ta da ta ce da wanda take so a kyale ta kawai don ni ba zan sa ta aure ni dole ba don ni ba na son wallahi auren haɗin nan gara a bar mutum ya zaɓa da kansa kul na sake jin ka faɗi haka ita maryam ta isa ta ce haka to bari ma ka je maryam tamkar ka aure ta ka gama bare ma na san ba za a taba samun matsala daga gurin maryam ba can ta nisa ta ce to ko dai faruk ba ka son maryam ɗin ne zuciyar shi ta hau bugawa me zan ce mata in ce mata ba na son maryam ni kaina ban san amsa ba amma in na duba tsabar idanta in ce mata ba na son yacca lalle ban kyauta ba haka sai su abba sun yi min faɗa yadda suka ɗauki gwaggonsu da girma hakika in sun ji za su iya rabuwa da ni gwaggwaya zan ce ba na son ni da kanwata dama da wai kawai koda ta ce ba ta so ne gwaggwa ta ce dama na ɗauka ko akwai wadda kake so ta gada sai a haƙura ka aure ta ita kuma allah ya haɗa ta da wani ya ce haba gwaggo ni dai ban ce ba to na zuka har harzuka daga cewa a haɗa shi da su bani aure ya sun sunkuyar da kai bai ce mata komai ba daga ƙarshe tashi ya ce bari ya ƙarasa gidan kakannin shi na gurin uwa can ya samu sifati suna barkwanci da su iya amma kakansu namiji baya nan iya ta tare shi da murna da barkwanci ta ce mai gida ina jin dai da ni za a yi auren nan tun daga shi har yanzu shiru kana babban gauro a gida kaga sai a yi da ni tun da dai ni ma na tsufa kaka kai ma ka tsufa kaga sai a haɗa kenan suleiman dai ya ce wai baya so na na mishi tsufa kaga kai ne daidai ni tun da kai ma ka tsufa a gida faruk yayi dariya ya ce yanzu wa ya gaya miki ana yayin tsofaffi ne ai yara ake aura 'yan mata sababbi dal a leda ta yi dariya ta ce ai kai ma yanzu ka zama tsohon mai budurwa za ta yi da tsoho ba ta yi karaf tana faɗin ya zama tuzuru ba wani irin kallo ya mata ita kanta ta san ya sha banban da sauran kallon da yake mata hakanan ita kanta ba za ta iya fassara wannan kallon ba iya ta ce me kake kallon ta ai ta burge ni da ta ce min ta da saurayi kwanan nan za mu sha biki ta barku a baya wani kululin bakin ciki ne ya sauka a zuciyar faruk ta yi me ya faɗa cikin faɗa suleiman ya ce bata gaya maka ba ne ba ai ta da miji ne fa har take gaya mana ya ta gaya a sa'abba ya doka uban tsaki ya fice ta share shi tunda ta san halin kayanta haka suka koma kirfi ba wanda yake wani magana ita kam wannan karan ta rufe dalilin fushin don ku bata ga abin da ta yi mishi ba wanda har ya sa yake kin saurarenta ya yi lafiya wannan karan kuma me aka maka ya kalle ta my dear me yasa kike min haka ne please ki tausaya min wallahi wallahi na shiga wani hali na me fa ya da me zan taimaka maka shin me na yi maka kuma me matsalarka ta ya zan iya taimaka maka my dear ni ma ban sani ba abin da dai na sani na san matsala ta. ta shafe ki ban fahimce ka ba shiru ya yana kallon ta ya ci gaba da sheka gudu a titi ganin haka ya sa fati ta kama jijjiga shi da ƙarfi tana faɗin faruk are you okay lol ta sa shi tsayar da motar sai haki suke yi tamkar waɗanda suka yi tsere ya yi so kake ka kashe mu ne please ko ma me ke damunka ka bari sai mun je gida sai ka yi tunaninka amma haka kawai ka yi ta yawo da mu a titi tamkar waɗanda ka ɗauko rayukan kiyashi to in dai kai ka shirya ni ban shirya ba in kuma za ka ci gaba da tukin ganganci to wallahi ni sai in sauka in hau motar haya idon shi suka kaɗa suka yi jajir tamkar wanda ya shekara yana ciwon idon apollo kallanta kawai yayye ce na gode my dear ban taba tsammanin ba kya ba sai yau shin my dear me kike so in yi ne ya kike so in yi kin san fa zuciya ba ta da ƙashi na yi ƙoƙari in danne amma na kasa haka duk ƙoƙarin da na yi in gane miye matsalar da ta haddasa min ɓacin rai na kasa amma na san ko me yana da nasaba da ke ban ƙara tabbatar da ke ce ɓacin raina ba sai yanzu to ya me kake so na yi duk yadda na bi da kai don a zauna lafiya kaki na yi ƙoƙarin ka gaya min matsalar ka kaki to ya kake so na yi ne maria dakin damu da ni da bincika kin gane shin maria me yasa ba kya so na ta jiyo da sauri yaya kamar ya ba na son ka ma'ana ba kya so na kamar yadda kike son su Maryam da Al'amin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake haɗa mu faɗa san baki da magana sai ta Maryam da Al'amin sai ko umma amma san baki damu da ni ba wai wai wai fati kin ko san ina son ki fiye da kaina my dear ban amsa me yasa baki damu da ni ba ba na amsa Phyllis ya faruk ya za ka ce ba na son ka wallahi wallahi yaya ka yarda da ni na fi son ka fiye da kowa a duniyan nan to amma sai ya kasance duk abin da ne maka sai ka gwalashe ni hakanan ka fiye faɗa da girman kai wannan ya sa son da nake maka ya so mu komawa tsoro don kwa duk inda muka haɗu sai faɗa ke raba mu amma ka yi haƙuri daga yau you are my man murmushin jin daɗi yana faɗin thank you my dear in Allah ya yarda daga yau zan nuna miki san da baki taba tsammanin akwai irin shi ba zan nuna miki san da ba a taba nuna miki irin shi ba sun kama hanya cikin nishadi Faruk ya ce shin wani banza ne kika samu a matsayin saurayi a ayaya gaskiya ka daina zagar man saurayi yanzu kai ina zagar maka budurwarka zaka ji daɗi yanzu ke da gaske san shi kike fati ta ci gaba da zuga shi kwarai ku yaya ka san fa nan ba da daɗewa fa za ku sha biki ya ce wallahi in dai shawara ta za a bi ba auren da za a miki yanzu ke ɗin nawa kike idan kika je gidan mijin me zaki ce mashi haba yaya ake auren yan shekara goma sha biyu ma bare ni yan shekara sha bakwai zuwa sha takwas to za ta tsiya kuma in kina so mu shirya ki janye zancen aure yanzu karatu zaki ta kwashe da dariya ai mu yaya da goyon mu za mu zo bikin ku dogon tsaki ya ja yana faɗin don allah malama a yi shiru da zancen zancen ya isa haka haka suka isa yana tsume suna shiga falo umma ta ce ga mutuminki a waya ta tambaya waye faisal man ta ruga da gudu ta ɗauki wayar madiya ina kake kwana biyu shiru ko zuwa ba yi ni na yi fushi da kai oke to yaushe za ka zo oke zan jira ka bakin ciki ya ishi faruk na rasa ma inda zai shiga don haka ya nufi gidan baba iro ta gama waya ta juya bata gan shi ba umma ina yayi ya fita waje ta bi shi da gudu umma ta bi su da ido tana ganin ya shiga gidan baba iro ta bi shi daidai lokacin habib ya shigo don haka suka karasa tare baba iro suna ganin faruk a hankalin su ya tashi lafiya suka hau tambaye shi ya kalli baba iro da abi ya ce don allah mama abu baba iro wai don allah da gaske fati tana da saurayi Abu suka kalli juna da Baba Iro, ta ce to ai Faruk murna za ka yi mata, mace tamkar fati a ci bata da saurayi, ai sai a yi mata jaje. Mama Abu ki gane mana, ni dai ba na so ta yi saurayi, wallahi ba na so. Baba Iro ya ce na gane bari, bai karasa ba fati ta yi saurin karasuwa gurin shi. ya yi lafiya, me ya same ka? Ya share ta, ta girgiza shi, ya haika min magana mana, malama ki tashi ki ban guri. zuciya ta kule ta ganin ya ɗinka ta cikin mutane ta miƙe cikin fushi tafta da gudu suna kiranta amma ta ki ta yi nisa shi kan shi faruk hankalin shi ya tashi duk irin ba da haƙurin da yi wa fati amma fati ta ƙi haƙura nan baba iro habib abida da ab suka sa faruk a tsakiya faruk ina so kasancewa kana son fati ne don haka kana kishin ka ganta da wani saurayi kar ka cuci kanka da kuma zuciyarka ka je ka sami ta ku fahimci juna habib ya kara da cewa san da kake mata tana karama so ne na gaskiya so ne na aure wannan ya sa tun a lokacin nake ce maka ba don kai ba da na ce ina son fati saboda na san cewa duk wanda ya shiga tsakaninku da fati shine zai sha wahala kuna soyayya ne amma ku kanku ba ku san kuna yi ba amma yau na fahimtar da kai ita kanta bata san tana son ka ba kuma wallahi babu wanda fati yake so sai kai ko da bata sani ba duk ilahirin jikin shi ya mace ba abin da ke zuciyar shi illa son fati irin son da ba zai iya dena ba har ran da mutuwa za ta riske shi hakika ya daɗe yana fama da ƙaunarta amma bai tabbatar da ta ba sai yau ya gane yana son fati yau ya da maganar su habib hakika son fati ya daɗe yana riran shi a ransa haka wannan ne lokacin da son nata ya girma don haka zai sanar da ita a gaskiya sai dai maryam ta ɗau haƙuri nan sai dai iyayensu su yi haƙuri da auren zumuncin da za su yi musu in ya zo su mayar kan fati ai duk auren zumunci ne kuma dama auren zumuncin suke so tana kwance a ɗakin ta ya shigo ta tashi ta fita ya jawo ta da ƙarfi fati ki tsaya ki saurare ni ta kalle shi cikin matsifa da tsiwa ta ce yi faruk don allah don annabi ina so ka fita harka ta na ce ba na son harka da kai dole ne to wallahi wannan shine na ƙarshe in ka kuma matsa min sai na gaya wa umma ta ja dogon tsaki haɗi da ficewa Ranar Asabar Fati ta shirya zuwa Maiduguri Maryam za su tafi tare da direba tun da safe ta ɗauki motarta ta yi supermarket don yi wa Maryam sayayya ta yi siyayya kaf ta zo wuce ta layin kat sai ta ga wani kat wal din kat din sun mata daɗi ta ɗanci kanta da siyar kat din sai ga ta da rubuta sunan yayan nata a jiki ta tambayi kanta to me yasa na rubuta sunan shi to me yasa ma na siya ta ƙara duba rubutun I'm your darling sister will you be my darling brother ta ja dogon tsaki to me yasa ban sa sunan Amin ba aka gama mata bill za ta biya matar ta ce ai an biya miki waye ta ce gashi can faruk ta gani tsaye ta murguɗa baki ta fita ya bi ta fati ki saurare ni please please ki saurare ni mana faruk wai dole ne sai na yi harka da kai na fa lura kai burinka ka cusa min bacin rai wallahi ka yi kaɗan kafin ka ce kwabo jama'a sun taru fati don allah ki saurare ni mana wai ke wace iri ce wai ke me yasa ba kya yin haƙuri ne faruk ai haƙuri tsakaninmu ya ƙare tun da dai ba yau aka soma ba ya durƙusa har ƙasa wallahi fati wannan shi ne na ƙarshe ni dai wallahi kaga karka tara min jama'a ni wace ce da har zaka tsugunna min ta sa kayanta a mota za ta shiga ya saurin riƙe gyalenta da kuma hannunta me kuke zato kis ya saka mata a tsakiyar hannunta wani irin abu ta ji tun daga tsakiyar kanta har tafin kafarta karfin hali ta ta jiyo ta ga uban jama'ar da ke kallon su bakin ciki ya kama ta yanzu a gaban waɗannan dubbunan mutanen ya faru ya ci mata mutunci ya mata kis bata san lokacin da ta juya ta sakar mishi wani wawan mari ba wanda ita kanta bata san yadda aka yi ta iya marin shi ba rike fuska ya yana faɗan fati in har marin da kike min zai sa ki huce wallahi ki ƙara ki ta mari na har sai kin huce nadama ta zo mata mai tsanani ba ta san lokacin da ta fara dukan hannun ba ya kama ta da sauri yana faɗin why my dear kallon shi kawai ta yi fuskar ta cike da hawaye yaya i'm so sorry bata jira abin da zai ce bata ja motar da ta yi tafiyar ta ta gama shirya kayan ta tsaf a motar da za su tafi da direba ta ɗauko kaɗin tana dubawa da ko in bashi ne ƙila ya huce maran da na masa to amma kai ya ɗauka na damu da shi ne nan dai ta ajiye kaɗin akan bedside rowa ɗinta ta shiga wanka fita wata daga wanka ba ƙaramin mamaki ta yi ba da daga babu kaɗin wai sai ɗan ƙaramin agogo mai bala'in kyau gold ne irin ƙananan nan an ajiye shi akan tv tare da sauran tarkace su turare irin wanda take so da sauran kayan zaƙi a gaskiya agogon ya shiga ranta duk cikin kayan shi ya fi burge ta to amma waye shigo waye kawo mata ta sa hannu za ta ɗauki agogon ta ga wani fefa ta faɗo cikin sauri ta ɗauka ga abin da ta ga an rubuta from darin brother to darin sister ta yi ajiyan zuciya wato faruk ne ya shigo mata ɗaki me yake na rubuta sunan shi a kat ɗin sun kwalliya kawai ta yi ba za ta iya ƙare ma agogon kallo ba ya faruk ina son ka don haka duk abin da ka bani nake matuƙar son shi ta sa shi cikin jaka ta sauka ƙasa ta samu su umma da abbanta da kuma abban faruk shi ma dai ya yi shiri alamun tafiya zai yi umma ta kalle ta lalle a gidan umma kin yi kyau za ki sa samari karo a hanya ta fada kan cinyar umma tana dariya ta ce umma wallahi ba na so abba ya ce ke da yar nan taki gaskiya ba ku da dama ya kalli fati ya ce to yar gidan umma kin shirya ko ta amsa da faɗin eh abba to kin ga za mu tafi ɗaurin aure da direba kano don haka za ki tafi da faruk tun da shi ma zai je maiduguri abba ni kam ke kan me so kike yi ya kai ke bar mu da a ce faruk ba zai je bane ba to da shi ne za ta yi magana umma ta tare ta haba yar gidan umma ban dai san ki da musu ba dole ta sa ta yi shiru ta zari jaka ta yi waje abban ta yi kira ta yar gidan umma kin san me zan siyo miki a kano an abba ta faɗa cikin shagaba zan siyo miki fim ɗin sai ma muhammad da na ahmad ya sunuhu allah abba to na gode ta fita da sauri tana dariya faruk ya miƙe ya bita kuma ta kira shi ta bashi sako ta ce sufiya ta gidan aminiyar ta hajiya salamatu suka yi mata suna tafiya ba wanda ya kula wani fati ta haɗa fuska babu alamar fara'a faruk ya kalle ta wallahi madiya bata ga yadda kika yi kyau ba idan kika tsuke fuska ƙara kyau kike ta ja tsoki me ya haɗa ka da kallon fuska ta kai da kake tuki madiya kenan baki san da taimakon ki nake tukin nan ba don kuwa ba don kina gefe na ba da ba zan iya tukin ba wannan yasa na ce wasu abba maiduguri zani ba zan iya tuƙa su ba shi ne suka canza shawara share shi ta yi yana ta zuba mata surutu ta share shi hey mister ba kana ta magana an yi maka shiru me yasa kai baka gajiya da surutu ne ni ka ishe ni da magana ta bi ka cika mutane da yawan magana wallahi madiya kina wahalar da ni ki tuna fa ba komai wallahi my dear kina wahalar da ni ki tuna ko ba komai fa ni yayanki ne kika maran a gaban dubbunan mutane kika ja min tsaki haka nan duk abin da kika ga dama shi kike min amma ban taɓa miki korafi ba na yi laifi na san na yi laifi na baki haƙuri kin ki haƙura to koma dai yaya ne ya kamata ki ban girma na wallahi my dear baki san matsayin da kike da shi a gona ba ko kin san ke ce mace ta farko da na taɓa yin musayan kalamai da ya wuce uku don allah fati ina so ki yafe min duk wani abu da na miki hakika ya kashe mata jiki da kalamansa ita dai rashin kunya ba halinta ba ne ita kanta ta rasa dalilin da ya sa ta iya tsayawa har ta mashi rashin kunya to me yake nufi da kisin ɗinta a hannu ko da yake ya yi zaman turai su ko uba yana iya yin kisin ɗin irsa kamar zai cinye ta wai su so ne bare ita kanwa to Allah ya sauwaka da irin wannan ɗabi'a ya katse ta fati baki yafe min ba ta kalle shi fuskar ta ba yabo ba falasa ta ce yaya ani baka min komai ba in ma kamin na yafe yayi murmushi da ya sa fati cikin wani hali ya ce thank you my little sister ta ce yaya please ina so in biya ta gidan su abida minti ɗaya kawai ya ce an gama ran ke daɗe wallahi ya yi bana su to ke ɗin ba itan ba ce ba aini yanzu ba ni da dama yar gidan umma ko da yake kin tashi daga fatun umma kin koma fatun yaya faruk ta ce wane ne ina wannan mai zuwa maka a mafarkin ya ce na miki alkawarin ku zan kai ki har zan kuma gaya miki kowa ce ce ta ce to shi kenan suna isa kofar gidan su zubaida ta ga faisal kanin zubaida wanda ba zai wuce shekaru shida ba ya zo da gudu an tufaci na ta ce ni ba ruwa na da kai tun yaushe na ce ka zo amma ka ki zuwa gona wallahi anti zubaida ce ta ƙi kai ni har ma na mata kuka wato laifinta ne ko ya ce e to za mu haɗu da ita ya ce ani tun ranar a waya nake gaya miki kai ki fushi da ni an ta dace ta ki kani gurin ki okay to sorry okay ya faɗa ta ɗauko paket ɗin sweet da biskit ta bashi ya ce anti wannan mijinki ne duk da yaro ne sai da zuciyarta ta yanke mijina ai ba aure a tsakaninmu yayana ne ta faɗa a ranta nan dai ta kanne ta ce yayana ne fa yaya faruk ne baka san shi ba ya ƙara sagun faruk ya ce hello uncle ya ce hello my sweetie ya kake ya ce lafiya kalau me sunanka faisal wow fantastic name yaron ya sake tambayarsa uncle wai kai ba mijin anti ne ba me ta ce maka ta ce wai kai yayanke ne a'a ni mijinta ne ya ce uncle gashi kuna kama to ina ɗanku Fati ta karaf ta jiyo ta ce faisal kai ne mijin ko ka fasa auren e mana na fasa don na fi son ki an kulfa Faruk don kin fi dacewa da shi to baka ji yayana ba ne ai ya ce min shi mijinki ne a'a wasa yake maka Faruk ya jawo shi ka san kyautar da zan maka zan siyo maka motar wasa keken wasa mashin da jirgin sama duk zan baka Allah kul you are my good friend suna cikin haka abida ta zo to sarkin surutu zai bar ku ku shiga ne ko kuma ya tare ku a ran da surutu fati ta ce a'a kin ga kyale min angona ya ja hannunta yana faɗin zo mu je ki gai da umma suka shiga ciki suka bar zubaira da faruk a nan suna tattaunawa a kanta fati na fitowa ta hango zubaira da faruk suna zaune a gaban mota suna hira kuma suna dariya in ka gansu sai ka ɗauka masoya ne da suka shekara dubu suna soyayya haka nan sun zo na kusa da kusa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 sharing da kuma comment.